da yake wa manema labarai tsokaci ministan harkokin wajen najeriya mr geoffrey onyema ya ce ko kaɗan babu kamshin gaskiya cewar an yi amfani da kuɗin ofishin jakadancin najeriya da ke birnin london wajen biyan kuɗin jinyar shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa alhaji abba kyari yayin da ya je jinya a waccan ƙasa abin da kawai ya faru shine ofishin jakadancin najeriya a Birtaniya ya tsaya masa cewar shugaban shugaban ma'aikatan ka iya biyan kuɗin jinyarsa akan haka aka rubuta wa asibitin takarda cewar shugaban ma'aikatan babban jami'i ne a gwamnatin Najeriya kuma yana da karfin da zai ɗauɗe wanyar jinyarsa akan haka aka ba shi gado a asibitin kuma ya biya kuɗin jinyarsa daga baya bayan da ya warke. Um, Duk da tsawon kwanakin da ya a birnin London bai taɓa neman ko da motar da zai zirga-zirga da ita daga ofishin jakadancin Najeriya ba saboda haka ai wannan bata suna ne a ce ya yi amfani da kuɗin ofishin jakadancin Najeriya wajen yin jinyarsa. na san shi yau fiye da shekara arba'in shi kaɗai ne ɗan Najeriya da ko rantsuwa zan yi a kansa in ana batun mutunci gaskiya da rikon amana ne. Ko me masana ke cewa kan haka? Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a Jami'ar Abuja. gwamnatocin baya haka manyan jami'an gwamnati amfani da mukamansu ana musu alfarma wadda kuma ba ta bisa kan tsari ba ta bisa kan doka to ina ga abin da ya faru kenan kuma duk da yake shi babban jami'in a fadar shugaban kasa ya kare ta wannan magana ya nuna cewa da kuɗin sa ya amfani mutane da yawa ba za su gamsu ba kasancewa tun da an dade ana yi yanzu akwai abubuwa da dama da aka hana yi amma har yanzu ana yi alal misali an ce kar manyan jami'ai a su rika shiga jirgin sama suna shiga first class to amma suna yi an ce kar ma'aikatu su rika bari ana zuwa taron kara juna ilimi da kuma sanin makama aiki a kasashen waje ana yi wato kawai abin da ya kamata ne duk wani abin da aka ce baya tsaye tabbata cewa an daina to amma ganin cewar wannan gwamnati tana da daraja idan mutane kana ga me ya kawo wannan sabani ya zama al'ada ne an dade ana yi mutane su rika amfani da makamansu suna yin abubuwan da bai dace ba kuma ana ganin cewa hakan bata canza ba wato su a tunanin su tunda da wannan gwamnati ta zo kuma tana da awar canji kamar da da da a ake yi waɗanda ba su dace ba an daina yin su ko dai ba a daina yin su ba ko kuma gwamnatin tana jaka wurin ganin an daina. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.